sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku yau talata goma ga watan oktoba na shekarar dubu biyu da da uku kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga aisha da kanin labarai to hafiz jiragen yakin isra'ila sun kwashe yinin jiya litinin suna lugulen wuta a zirin gaza yayin da ministan kasar benjamin netanyahu ya ce yanzu ne ma sojojin kasar suka fara mai da martani kan 'yan kungiyar hamas ta yiwu shugaba vladimir putin ya koma gwaje-gwajen nukiliya bayan da ya baiwa 'yan majalisar dokokin rasha wa'adin daga yanzu zuwa 18 ga watan oktoba su yi nazarin yiwuwar janyewar rasha daga yarjejeniyar haramta gwajin makaman nukiliya sannan wata girgizar kasa mai karfin 6.3 a ma'auni ta afka yammacin lardin herat a kasar afghanistan a ranar asabar tare da lalata saba da ƙauyuka 12 a ciki da kewaye inda lamarin ya fi kamari a gundumar zindajan. kanin labaran duniyar kenan a cikin shirin namu ne za ku yi masu sharhi a najeriya na ci gaba da yin tsokaci kan rikicin da ya barke tsakanin isra'ila da palestinu wannan ishu ya kamata a dube ta da ido rahama a sai da za a gyara ba a zo ana rabawa a cewa ai wannan kasa ita ta ingizawa ne yayi kaza ba a wannan kasa ta ingizawa ne yayi kaza ba wannan ba inda ya kai mu bayan nan za ku ji cewa iyalan tsohon shugaban mulkin soja a najeriya general yakubu gawan mai murabus sun musanta raɗe-raɗin da ake yi kan cewa ya rasu har jika na bala'adu ya mun waya daga kaduna ma yana so ya sani na gaya mashi a ba gaskiya ciki kamar kowace ranar talata yau ma muna tafa da shirin tsaka mai wuya da aliyu mustapha sakko take gabatarwa inda shirin na wannan makon zai kawo muku kashi na uku na muhawara tsakanin jami'in nnpp da apc kan hukuncin zaben gwamnan Kano. Amma kafin nan sai ku yara zama ku sha labaran duniya kashi na farko. Masu raro Assalamu alaikum da fatan an wayi gari lafiya ga labaran duniya. A wani jawabin da ya yi ga kasar shi da daren jiya Litinin. Firaministan Isra'ila Benjamin Netanyahu ya ce yanzu ne ma sojojin kasar suka fara mai da martani kan kungiyar Hamas duk da cewa jiragen yakin Isra'ila sun kwashe yini guda suna lugudan wuta a kan zirin Gaza da ke karkashin ikon Hamas. Netanyahu ya yi kira ga ɓangaren adawa da ke cikin gwamnatinsa ta 'yan ra'ayin rikaucewa a kafa gwamnatin gaggawa ta ƙasa ba tare da ɓata lokaci ba kuma ba tare da wani sharaɗi ba a yanayin da ake ciki na yaƙi. jiragen yakin isra'ila sun yi ta kai hare-hare kan gaza yayin da rundunar sojin kasar ta ce ta gayyato karin dakaru dubu uku da aka tanadar domin wato da aka tanadar don ko ta kwana a wani martani mai magana da yawun mayakan hamas ya yi barazanar cewa sojojin hamas za su kashe fararen hular isra'ila akalla 150 da suke garkuwa da su da zarar isra'ila ta hari fararen hulan gaza ba tare da wani gargadi ba an matsa ma 'yan taliban har sai da suka musanta zargin cewa suna yunkurin kai wa hamas ɗauki bayan da aka wallafa wani sako ta kafar x da ke bayyana cewa kungiyar mayakan na afghanistan na shirin wato tafiya fagen daga don taimaka ma hamas masharhanta sun ce lamarin ya sanya taliban cikin tsaka mai wuya da ya tilasta mata janye goyon bayanta ga hamas a fili sannan ta tayu lamarin ya sa wasu daga jagororin kungiyar sun fusata. an sauya sunan adireshin wata kafar sada zumunta mai suna taliban public relations department zuwa free philistine ma'ana wato a 'yanta filistino a ranar asabar aka wallafa wani sako cewa taliban ta tuntubi hukumin iran iraki da jordan don neman su bata izini ta bi kasashensu domin ta kai wa ƙungiyar hamas ɗauki a yakinta da isra'ila an karanta sakon so miliyan biyu da digo biyar sannan kuma wasu kafafen yada labarai sun ɗauki hoton saƙon. a wata alamar da ke nuna cewa ta yiwu shugaba vladimir putin ya koma gwaje-gwajen nukiliya an baiwa 'yan majalisar dokokin rasha wa'adin daga yanzu zuwa ranar 18 ga watan oktoba su yi nazarin yiwuwar janyewar rasha daga yarjejeniyar haramta gwajin makaman nukiliya ctbt a takaice jakadan rasha akan yarjejeniyar ta ctbto ne ya bada sanarwar yiwuwar daukan wannan matakin a ranar juma'a shugaban ctbto robert floyd cikin wata sanarwa a jiya litinin ya bayyana damuwa game da lamarin inda yake cewa sanya takunkumi akan gwaje-gwajen nukiliya yana da mahimmanci wajen dakile yaduwar makaman nukiliya da zimmar kare al'ummar duniya da ma waɗanda za a haifa nan gaba daga mummunar sakamakon da ke biyo bayan fashewar makaman nukiliya a yayin da ake gwaji. To Madalla, an jima kaɗan Aisha za ta sake shigowa da cigaban labaran duniya, amma kafin nan bari mu buɗe taskar rahotanninmu. Masu sharhi kan fitinar da ta ɓarke tsakanin Isra'ila da 'yan Hamas na ƙarfafa tunanin Majalisar Ɗinkin Duniya ce ke da haƙƙin shiga tsakani don kawo sulhu. Batun rikicin na Falasɗinawa da Yahudawa na daga cikin abubuwa da ke ɗauke hankalin mutane a Najeriya cikin lamuran ƙasashen duniya. Ga rahoton da wakilin munasir Adam El Hikaya ya aiko mana. Isra'ila da ke da hulɗar jakadanci da Najeriya na da wasu yarjejeniyoyi ko kawancen tsaro da Najeriya, kuma duk shekara dubban mabiya addinin Kirista a Najeriya kan kai ziyara Urushalima a garuruwan Isra'ila, yankin Falasɗinawa da ma cikin Masar ko tuddan na Golan tsakanin Sham da Isra'ila don addu'a sassan tarihi da ke da nasaba da Yesu Almasihu. A shirinsa Farfesa Sani ya haya ya ce tura ce ta kai bango ya sa 'yan Hamas turjiya. Yahudawa su ne suke zuwa da bindiga su harbe su su kuma suna jiban su da dutse. Wannan kes kowa ya sani a duniya ta daɗe ana yi an yi an yi a sasanta abu ya gagara. To gashi nan yanzu ta je ta kawo mugun bannan rayuka ni na roƙon mai hannu da ruwa da tsaki a wannan cewa Allah su dubi mutanen da ba su ci ba ba su sha ba ake gallabar da su akan wannan abu united nation ta zauna ta yi adalci rashin adalci shi yake kawo wannan abu america japan ingila germany manya-manyan state da suke abina kwanakin baya an zo an united nation wannan ishu ya kamata a dube ta da ido rahama a sai da za a gyara ba a zo ana rabawa a cewa ai wannan kasa ita ta ingizawa ne yayi kaza ba a wannan kasa ta ingizawa ne yayi kaza ba wannan ba inda zai kai mu Pasto Simon A.S. Dolly, wanda sakataren kungiyar Kiristoci ne na jihohin Arewa ta tsakiya, ya ziyarci Isra'ila sau da dama. Yana mai cewa faɗan ya so ya wuce na harshe da haƙori ne tsakanin 'yan uwa na tarihi. Palestinians da Israel na da suna tare. Lokacin da muka je wannan aikin hajji na pilgrims wallahi ta gan da aka ga musulmi da krista da jew tare suke wayansu wurare ma masu tsarki da ki ɗinsu ma a hannun palestina da musulmi yake ba za ka gani cewa akwai matsaloli tsakanin su ba dole a rungume kadara kuma a gaface juna kuma kar su yadda suna jin maganganun wa'yansu shugabannin kasashen duniya da suke kawo masu maganganun da zai kawo musu cutuwa kuma da rashin zaman lafiya su duba su ga inda za su sassanta wanda kuma aka kakka masu muna roko a sake su Shi kuma shahararren shugaban kungiyar matasa a Najeriya Comrade Murtala Garba ya buƙaci matasan sassan biyu su da gora don ba a cin riba a duniyar yau ta hanyar kiyayya. Abin da muke kira shine adalci, adalci, ita adalci ita take zawa da zaman lafiya. manyan manyan kasashe a duniya kamar ingila da amerika da russia da china saudi arabia da qatar united arab emirates da mu ma afirka ya kamata a sa baki don duk mutane da suke mutuwa mata ne da ya yara da matasa sojojin israel din ma matasa ne matasan palestin din da hamas da sora masu kishin kare kasansu su ma matasa ne abinda muke kira kawai duniya a yi adalci a ba ma kowa hakinsa akwai masu mara wa falastinawa baya a najeriya da kuma masu kaunar isra'ila da yiwuwar ba kowane bangare uzuri a irin wannan yanayi na zubar da jini nasiru da mai kayan murar amurka daga abuja najeriya A gaida Nasiru Adamel Hikaya da wannan rahoton. Ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Ga Ishata da da labaran duniya kashi na biyu. A jiya Litinin hukumomin gwamnatin Taliban da kungiyoyin agaji a yammacin Afghanistan sun ce ana ci gaba da ayyukan ceto don ganin kubutar da waɗanda suke raye a ƙarƙashin baraguzan gidajen da suka rushe wato bayan da wata girgizar ƙasa mai ƙarfin gaske ta afka sannan aka samu motsin ƙasa da dama. Al'amarin da ya yi sanadin rasa rayukan ɗaruruwan mutane sannan kuma da dama suka jikkata. girgizar kasar mai karfin 6.3 a ma'auni wato wadda ta afka a yammacin lardin herat a ranar asabar ta lalata samar da ƙauyuka 12 a ciki da kewayen inda lamarin ya fi kamari a gundumar zindajan gwamnatin taliban ta ba da rahoton mutuwar akalla mutum dubu tun bayan aukuwar girgizar kasar a ranar asabar sannan wasu 1,700 sun samu raunuka a cewar majalisar ɗinkin duniya a ƙarshe Kudin dijital ya taka muhimmiyar rawa a juyin juya halin Myanmar bayan da sojoji suka karbi ikon gwamnati a kasar cikin watan Fabrairun 2021 a cewar mataimakin babban ministan tsare-tsare kudade da ci gaba Min Zayar U a wata hira da muryar Amurka. Gwamnatin haɗin ƙasa wato gwamnatin haɗin kan ƙasar NUG ta nada ita ce ta natsa ministan nuj dai ta kunshi mambobin tsohuwar gwamnatin kasar da aka zaba a demokuraɗiyance da sauran masu adawa da gwamnatin mulkin sojin dogaro da kuɗin dijital na bai ɗaya ka iya zama wani abu da gwamnatoci masu kama karya za su iya amfani da shi wajen sanya ido da kuma tantance shige da ficen kuɗaɗe amma kuma yana iya kawo musu matsala kuma. A gaida Aisha Ma'azu da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Madalla Da sanyin safiyar jiya litinin ne labari ya yadu a dandalin sada zumunta cewa tsohon shugaban mulkin soja a Najeriya, Janar Yakubu Gawan mai murabus ya rasu. amma a wata hira da wakiliyar murya amurka madina dauda ta yi da kaninsa kuma mazaunin birnin tarayya abuja dr dauda tsalhatu gawan ya ce akwai gyara a labarin ni ma ban sani ba tun safe aka dinga damuna da waya na ce wani irin labari ne wannan don ba gaskiya ciki duk sani na na san ba gaskiya ciki har jika na baladu ya mun waya daga kaduna ma yana so ya sani na gaya mashi a ba gaskiya ciki amma gaskiyar da na samu sai da yamma ne karfe uku wajen uku daga minti sha ɗaya sai jimiyar raymond waya daga london muka tattauna zancen family ce yana kusan dawowa daga uk dama ba labarin bai da gaskiya na wani mutum ne in ga miki gaskiyan abun labarin da na samu shine akwai wani washi ex-chairman committee of vice chancellors a nigeria sunan shi professor gowon edwin kumor shine ya rasu na zamani inda mix up din ya zo kenan da aka jujjuya maganan kenan ba san wanne ko ba wanne ba ne ba raba maganan gaskiya ba tunda dai ga wanda aka fi sani shine janar shine na tabbata aka ce shi ya rasu an ta man waya tun safe har yamma nan ana neman labari na ce ba shi ba ne tun ya riga ya mun magana na san alakiya ya kawai za mu ce yanzu shekarun janaral nawa 89 ya in Allah yadda oktoba tana da kwana 19 ranar haihuwa kenan in dai kin tuna zance in ba duwe da nan namdi zikiwai in ba duwe sha ba shi aka kira tun bayan kaliba ba a da a najeriya to shi ne ya ce ai zik ya rasu zik ko yana da rai shi ne zik ya ce mushi to za ka riga ni mutuwa akan ce duk an ma mutum mugun bakirin wannan sai Allah ya kara mai tsawon rai to Allah sa in Allah ya ce za ka kara rayuwanka a duniya ba mai wani isa maka rigima kuma ba shi kenan ba in Allah ya da zai zauna lafiya har lokacin da Allah zai kira shi oktoba tana da kwana sha tara ranar haihuwa kenan oktoba 19 yana zuwa wurin wannan umma muna son wani abu sai ga gwamnati ko can sama sun dauka amma in da akwai sauran mu ma yayin addu'a maya mai fatan lafiya maya mai fatan tsawon rai da alheri da zama da mutane cikin salama za mu yayin yin wannan kullum mukan yi addu'a yin wai to zai dawo kenan kafin no no no ba zai dawo kamin november zai dawo amma sha zai same shi a ingila ne saboda haka shi ma kan shi yanzu ya samu wannan labarin cewa oh, ya samu ya samu domin akwai wani washi peter luka mafarauci ne da kuma traditional medicine man ya yi mashi waya sai ya ce ya buga so daya sai dauki waya ya ce me kake so peter peter ce na kiran ka ne tambayi lafiyan ka ya ce ah, ba an ce na mutu ba za ka yi magana da matacce ne sai fashe da suka yi dariya kawai ya ce no yana nan lafiya lau bai san dalili ba koko ko bai san inda wannan magana ta taso ba amma kada ya damu da komi yana nan kalau kana ganin wannan sunan shi mutumin da ake cewa shi ne ya mutu kuma na ga labarin da ka nuna min shekarunsa hamsin da uku dan uwa ne gare ku ko da ganin sunan ma daga kudu ne kudun kudu sun ɗauki sunan ne kawai don sun ji daɗin sunan ko ko sun so sunan ya ba su sha'awa kuma ba mu ruwan wannan suna suna na kowa ne Dr. Dauda Tsalhatu ga wanke nan a hirarsa da Madina Dauda. Kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31. a jamhuriyar nijiyar kuma za a iya sauraron tashar mu ta BOA Africa a kan mita 102.5. Baya ga haka a yaushe ake so za a iya zuwa shafinmu na intanet a boahausa.com. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Tsaka mai wuya. 拦不住我开的。 muna kira da magoya baya su kwatar da hankalinsu wannan abun billahi rama ne sunan sa ƙarya sunan sa wasan kwaikwayo sunan sa zalunci idan zalunci ne kuma ba wanda ya bi su su zalunci a tun daga zuwa su kwana uku akan mulki suka fara rushewa mutane wurare ni na ganin babu wani mai tarin zunubi a demokuraɗiyya kuma da yanzu yi APC mutane da kama su an yi mutum gwamna su tukur saboda neman ƙura a kama shugabansu duje yana sun kuma dala a aljihu ana zancen zalunci ana zancen sata ai ba wanda ya kai shugabansu irin za ko kwanan nan jam'iyyar tana zalitana a sa da cewa ya yi kwana da biliyan da ɗaruruwa akan harkar maganar zabe jama'a barkan ku da wannan lokaci barkan mu da mu da kuwa wani sabon shiri na tsaka mai wa shin ka san cewa ya zuwa yanzu an yi shara'o'i da aka yanke hukunci a kansu game da zaben gononi a najeriya sun fi ashirin muna magana game da ƙararrakin da mutane da jam'iyyu suka shigar dangane da zaben gwamnoni da aka yi ran 18 ga watan maris na shekarar 2023 dinnan da muke ciki daga cikin jimillar sharawi 21 da aka yi jam'iyyar pdp ta lashe 11 sannan apc ta lashe jihohi tara akwai kuma jiha ɗaya da shari'a bata kammala ba abinda ake cewa yan conclusive to wa'in jihohi ne ko ce jam'iyya ta ci to kaga a waɗannan sharawi da aka yi jam'iyyar pdp ta samu nasarar tabbatar da ci gaba da zama gwamna a jihohin plateau da zamfara da bauchi da Inugu da nasarawa da jihar delta da akwa ibom da taraba da oyo da adamawa da kuma jihar rivers ita kuma jam'iyyar apc ta kwace kujerar gwamna a jihohi guda tara da suka hada da jihar gombe da cross river da benue da lagos da kano da ogun da Emboyi da Kebbi da kuma jihar ta Sokoto. Jihar Kaduna ce shari'a bata kammala ba domin daga cikin alkalai uku biyu sun goyi bayan APC na uku kuma ya goyi bayan PDP saboda haka ba samu kammala shari'a kamar yadda aka samu a sauran jihohi ba. a cikin wannan sharoyi har ila yau jam'iyyar pdp ta kwace kujerar gwamna daga hannun jam'iyyar labour a jihar rivers kamar yadda apc ta kwace kujerar gwamna a jihar kano kamar yadda muka faɗa daga hannun jam'iyyar nnpp ta kwankwaso a wayannan shari'o'i kusan dukkan wayanda aka kada a shari'o'i din sun ɗaukaka ƙara zuwa gaba yayin da su kuma wayanda suka yi nasara suke ƙara jan ɗamara domin kare kujerunsu na gwamna bisa ga alamu dukkansu kowannensu ya ɗaura ɗamarar tafiya har ƙololuwa wato har kotun koli duk da wannan shargoyin da aka kammala har yanzu ce ku ce bata kare ba al misali ka ɗauki jihar kano inda jam'iyyar da aka kwace wa gwamna to jam'iyyar kwankwasiya ta npp take cewa ya za a ce an yarda da zaɓe ko kuma sakamakon da aka gabatar ba tare da sa hannu ba ba rana ba ma hatimin alkalai ko hukuma ta aneka kakansa wannan yana cikin abubuwan da za ku ji a ci gaban wannan muhawara da muke yi kan wannan sakamako na jihar kano din a tsakanin shi kansa shugaban jam'iyyar nnpp din jihar kano da kuma alhaji muntari ishak ya kasai wato jigon apc kuma tsohon kwamishina a ƙarƙashin gwamnatin ganduje da aka yi wanda za ci gaba da duba wannan shari'a din Mahaura dai wakilinmu mahmud ibrahim kuli ne ya jagorance ta aishi musulman waya aka ne ya zama cewa ƙuri'un nan wai babu hatimin hukumar zaɓe ba ma kwanan wata ya aka yi ya aka haihu a ragaya wannan na ce maka ita kanta wani alƙali da kalin sai ke wasu hukunci da kanta ta faɗa ta ce wannan abun ya faru a lokacin ta faru abubuwa guda uku wanda sai gabatar mata suka ce ba su da hurumi kan tuhumar su wannan in ce na farko abubuwa ba ɗan jafiya ba ne na biyu suka ce ba shi da katin jafiya na uku suka ce ƙuri'un da aka jefa ba shi da ba su da san ba su da waye ta ce duk wa'annan guda biyun na farko da rashin kati da rashin zaman ɗan jabiya wannan free election matters ne sannan wannan ma da ta faɗa na cewa an jefa ƙuri'u wanda ba su da sam ba su da kwanan wata ba su hannu ta ce duk wannan ya faru a lokacin umar musa ado allah ji kansa da gafara da malam buhari kuma aka tabbatar da umar musa shi da shugaban kasa kuma har yi mutu koma ga allah ba su ke yi ba saboda wannan laifin. kuma da haka wai kun yarda cewa babu hatimi kenan. ba za mu yadda ba za mu ɗaukar ƙara muna kira da magoya baya ta kwatar da hankalinsu wannan abun billahi wallazi ramanu sunansa ƙarya sunansa wasan kwaikwayo sunan sa zalunci ko ba zan bai da ba Allah ba da wani bayan Allah yadda. Mutari ya ka sai kaji ba ce wasan kwaikwayo ma aka yi a kotu. To ai idan wasan kwaikwayo ma aka yi lauyansu za su gaya musu. idan zalunci ne kuma ba wanda ya bi su su zalunci a tun daga zuwan su kwana uku akan mulki suka fara rushe mutane wurare sai da aka addu'a bayan Allah ma ta sa ba za su zauna lafiya ba ba za su samu biyan bukata ba ina son in gaya maka duk ita kotu da shari'a abin da take amfani da shi shine hujja ba magana ce kawai ta baki ko ta irin zance na Hashimu Dugura ba a magana ce ta kana da hujja ka kawo hujja idan sun ɗaukaka gara ma sun je lokacin da yake magana Malam Umaru Musa ya raduwa ai akwai tsari na gyara da ake da wancan magana constitution ake ba gyara yanzu a shekara ta biyu majalisar ƙasa ta yi gyara kuma an tabbatar da ita shugaban ƙasa kuma ya sa mata hannu jiran Muhammadu Buhari ta zama doka sai da aka wannan gyaran da aka yi na doka shine ya kawo wannan dalilin da ya sa alƙaliya take da hurumi kuma alkali alƙalan nan su uku duk gaba ɗaya suka haɗu kan wannan hukunci suka tabbatar da cewa Dr. Nasiru Yusuf Gawuna shine ya samu halattattun ƙuri'u wanda ya haura jam'iyyar NNPP tangal-tangal ya haura su da ƙuri'a dubu talatin da wani abu ba kamar yadda Malam Hashimu yake cewa dubu ashirin da wani abu ba. Ya kamata Malam Hashimu Dugura, um, yawa hashim Dugura, Suleiman hashim Dugura. alamu sun nuna wannan wato hukunci kamar ya girgiza ku zai shafi yadda za a dinga tafikar da gwamnati kafin a gama wannan eh, kace na ce na farko dai kamar yadda wannan mutare sai ya ce a alakin mutane da muka rufa gidaje ya sa ƙwararrance shafi mu ni na ganin babu wani mai tarin zunubi a demokuraɗiyya kamar da yanzu mutane mutane a kama su an yi wa mataimakin su tukur saboda neman ƙura'a zai yaga ƙura kama shi aka kama mu ɗan takar na za ka sayi wata ƴan sanda ba hula ba takalmi da ya sata ƙura aka kama shugabansu ganduje yana sun kumajala a aljihu sinki sinki a kama shi ya rusa makaranta. Ni abin da nake cewa wannan hukunci zai shafi yadda za ku tafi kan da gwamnati kafin a gammala wannan shari'a? To wani kuma wannan hukunci kamar na gaya maka mu a matsayin mu na jagorori muke da babban hudda. Dama muna sa irin wannan zai faru ko ba duk suna yi da rike mana suna rana mu gabatar da aikin alheri kuma ko a wannan satin cikin ikon Allah za mu tashi yara ɗari biyar da sittin da biyar za su fuka zanyen waje goma sha hudu ko a wannan satin za mu auri da zaurawa guda dubu ɗaya ɗari takwas ko a wannan satin za mu ci gaba da kaddamar da manyan-manyan aikace-aikace za mu samu da ruwa a jihar Kano. Wai ba za ku saurara ba za ku saurara ku ga yadda za ta kaya a gaban kotu ba? wannan aikin gwamnati za zaka yi ta kuma shira alƙalai za haɗa gudu na aiki za su yi aikin su mu kuma na yin damu saboda dama mun gane su ke yin su da jihar Kano ce yasa suke wannan abin da su hana mutane su kwankwaɗe domin dimokuraɗiyya a jihar Kano. Ba mutane aka sayi kaji sun ce fa gwamnati za ta ci gaba da aikin ta har ma batun kai yara kasashen wajen nan ma fa za da auren zaurawa. Ai duk wayannan abubuwa da yake cewa za su yi ai a gwamnatin baya ma da ta shuɗe sun yi wayannan abubuwa amma da suka yi din ai mutum ne ya bada riga kasa riga domin sabida duk lokacin da suka kai yaran nan makaranta abin da ya kamata su biya hakokin karatun yaran nan maimakon su biya na shekara uku na shekara ɗaya suka biya sai dr abdullahi umar gandoji ne ya karasa biyan kuɗaɗen makarantar yaran nan na shekara biyu idan magana yake yi ta maganar abubuwa idan dai kawai ana barin kaza a cikin kashinta ba tona ake yi ba amma ana zancen zalunci ana zancen sata ai ba wanda ya kai shugabansu irin za ko kwanan nan jam'iyyarsa tana zalitar sa da cewa ya yi kwana da biliyan ɗaruruwa akan harkar maganar zabe da aka yi sai fom 'yan takara suka sai fom aka bashi kuɗin ya yi kwana da su akan haka ma jam'iyya ta kore shi sai da aka duk irin wannan abubuwa mu ba shine abin da yake gaban amma ya ce bai kore ba kwamitin zartarwa ya ce ba kore shi ba mu abin wannan ba wannan zancen su ya shafa amma abin da yake akwai a gaban mu shine maganar shari'a maganar hukunci da kotu ta yi da maganar ɗaukar kara da za su yi abin da suke cewa to ina son in gaya musu mu ko ke zau wannan hukunci yadda aka yi shi an je can ma Allah da abin da zai tabbata kenan kuma Allah ya yarda kwanakin mulkin sa a kirge yake daga daga nan zuwa wata uku Allah ya da za su bar gidan gwamnati za mu shiga mu rantsar da Dr. Nasir Yusuf Gawuna kuma za mu kai shi gidan gwamnati ya ci gaba da dora aikace aikace na alkhairi duk wayannan aikace aikace da yake cewa dan sun ga cewa sun taho karewa shi yasa suke son shi wayannan abubuwa abin da suka yi na daidai mu in mun zo ba rusa za mu ba dora za mu abin da suka yi kuskure kuma mu kokari za mu yi mu gyara ba kamar da su suka zo suka rusa ba sai aka na tabbatar maka da cewa ko me za su yi su yi daga nan zuwa wata uku mun ba su dama sai da shari'a tana gaba sun ce za su ɗaukaka kara su je in sun ɗaukaka mu ma muna nan za mu bibiya kamar yadda muka tsaya haka za da ai su shari'a ma ɗauka suka yi wasan yara ce. Ashimu Dugura ah, ka ji abin da shi wancan ya kasa yake cewa wai idan kotun ɗaukaka kara ta tabbatar musu ma wannan aikace-aikacen na kuma za su ɗora. kenan har kai mutane ka saya zancen auren dawara dinnan da kai yara makarantu? Ai duk wayannan abubuwa da suka yi a baya, ai mun zo mun dora duk aikace aikace da hannu yake tambaya mala asho ba kai ba. Duk wayannan aikace aikacen da muka gada a wajen mai girma malam Ibrahim shekaru da mai girma sanata rabi musa kwankwaso duk aikakan da suka bari mai girma da abdullahi umar ganduji ya zo ya karasa zan baka misali malam ibrahim shekaru shi ya fara asibitin muhammadu buhari na gijinyu shi ya fara asibitin yara na zuwa mai girma da abdullahi umar ganduji ya zo ya karasa wannan sannan mai girma injina rabi kwankwaso shi ya fara gadan nan ta murtala muhammad wai wanda ya wajen kilomita biyu bai fi 10% ko 20% ya bada abdullahi umar ganduji shi ya zo ya karasa 80% mai girma ga abdullahi umar Ganduje kwankwasa ya kai yara makaranta ya biya kuɗin shekara ɗaya Dr. Abdullahi Umar Ganduje shi ya zo ya ƙarasa biyan kuɗin shekara biyu na yaran nan suka kammala aka karɓo sakamakon eh, karatun su duk wayannan aikace aikace ne wanda yake mu mun tabbatar ayyuka ne na alheri aka fara ko muka zo muka karasa domin al'ummar jihar Kano muke fata muke kishi su zo su amfana da wayannan abubuwa. Hashim Suleiman NNPP ta ce za ta ɗaukaka ƙara kuma gashi ka ce kuna so ku ci gaba da ayyuka ko ma kun ɗora da ayyukan ku ba ku girgiza ba. Ba kwa shakku na cewa wannan gwamnati idan shari'a ta tabbata zancen ƙuri'un nan da aka ce kun rasa aikace-aikacen nan naku ba kwa tunanin su. To a gaishe ku malamai, to nan muka kawo kwata-kwata ƙarshen wannan shiri ne muna da sauran kashi guda da ya rage mana da in Allah ya kama rana wata muke son mu kawo muku shi inda za ku ji shin a tsakanin jam'iyyar APC ta su ganduje da jam'iyyar kwankwasiya ta NNPP wace jam'iyya ce ta fi janyo cece ku ce dangane da harkokin siyasar jihar Kano. Sannan kuma za ta iya abin da ya faru a jihohin Rivers da Oshun a babbar kotun kolin Najeriya ya maimaita kansa dangane da shari'a Kano din sannan shi mahmud ibrahim kwari ya tambayi shugaban jam'iyyar nnpp na kano din gaskiya ne suna barazana ga alkalan da suka yanke wannan hukuncin da bai musu daɗi ba alhaji hashimu ya ce gaskiya ne za ku kuma ji dalilansa to yanzu ka madadin duka sunan zai ban kwana da ku sai rana yau ta allah ya kai mu ku huta lafiya ni ne ali mustapha sokoto a washington a gaida aliyu mustapha sokoto yanzu kuma sai labarai amma a takaice To a takaicen a wani jawabin da ya yi ga kasar shi da daren jiya litinin firaministan Isra'ila Benjamin Netanyahu ya ce yanzu ne ma sojojin kasar suka fara mai da martani kan 'yan kungiyar Hamas duk da cewa jiragen yakin Isra'ila sun kwashe yini guda suna lugudan wuta a kan zirin Gaza da ke karkashin ikon Hamas. an matsa ma 'yan taliban har sai da suka musanta zargin cewa suna yunkurin kai ma hamas ɗauki bayan da aka wallafa wani sako ta kafar x da ke bayyana cewa kungiyar mayakan na afghanistan na shirin tafiya fagen daga don taimaka ma hamas masharhanta sun ce lamarin ya sanya taliban cikin tsaka mai wuya da ya tilasta mata janye goyon bayan ta ga hamas a fili sannan tayo lamarin ya sa wasu daga jagororin kungiyar sun fusata a wata alamar da ke nuna cewa ta yiwu shugaba vladimir putin ya koma gwaje-gwajen nukiliya an bai wa 'yan majalisar dokokin rasha wa'adin daga yanzu zuwa ranar 18 ga watan oktoba su yi nazarin yiwuwar janyewar rasha daga yarjejeniyar haramta gwajin makaman nukiliya ctbt a takaice jakadan rasha akan yarjejeniyar ta ctbt one ya ba da sanarwar yiwuwar daukan wannan mataki a ranar juma'a. A jiya Litinin hukumomin gwamnatin Taliban da kungiyoyin agaji a yammacin Afghanistan sun ce ana ci gaba da ayyukan ceto don ganin an kubutar da waɗanda suke raye a ƙarƙashin baraguzan gidaje da suka rushe bayan da wata girgizar ƙasa mai ƙarfin gaske ta afka. To masu sauraro da haka muka ka ƙarshen shirin namu na wannan lokaci, amma idan Allah ya kai mu an jima da hantsi da misalin karfe takwas agogon Najeriya Nijar kamar da Chadi, wato bakwai kenan agogon GMT da Ghana za ku ji mu da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Aisha Ma'azu da ta karanto labarai, sai kuma Dadi Balawi da ya daidaita mana sauki kuma ya bada umarni, da ma injiniyan mu na yanzu ni Muhammad Hafiz Baballe nake muku sallama daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc